بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد mai martaba sarkin katsinan gusau wanda mai girma babban uban ƙasa sarkin gabas na gusau yake wakilta a wannan wuri mai girma kwamishina na ƙananan hukumomi da lamuran sarautu na jihar zamfara kuma shugaba na wannan kwamiti na gudanar da gasar karatun alkur'ani mai girma mai girma facial advisor ta mai ba da shawara ta musamman akan al'amuran addini na jihar zamfara malam bello isa almufti mai girma sakataren zartaswa na hukumar zakka da wakafi na jihar yamma masu martaba sarakuna na jihar zamfara a matsayin su na shugabannin kwamitota na gasar karatun Alƙur'ani na yankunan su to muna gode ma Allah akan haka mai martaba wannan kwamiti wanda mai daraja gwamna na jihar zamfara ya kafa domin kula da wannan aiki na gasar karatun alkur'ani mai girma babu shakka tun lokacin kafa shi kwamiti ya yi aika daban-daban kuma ya samu nasarori daban-daban saboda dalilin samun shugaba jajirtacce mai sauraron shawarwari mai kuma mutuntawa ga membobinsa to shi yasa aka samu nasarorin da aka samu a wannan al'amari na gasa karatun alkur'ani mai girma kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar wannan masarauta ta katagusau tana ɗaya daga cikin masarautu masu ba mu 'yan takara waɗanda mafi yawa suke wakiltar wannan jiha mu ta zamfara a gasar karatun alkur'ani ta ƙasa da ake gudanarwa a ko'ina alhamdulillah a mai daraja gwamna yana ba mu goyon baya da haɗin kai domin duk wani abin da bai yiwa sai da kuɗi kuma ya zama ana ba da kuɗin da za a yi abin to nan za a ga nasara ga abin to mai daraja gwamna muna godiya gare shi a kan mutunta wannan kwamiti da yake duka bukatocin da aka gabatar bai taɓa cewa ya rage ba duk da kasancewa mai daraja gwamna idan aka kai mishi abu sai ya karanta shi from a to z amma dai mun taɓa kame allah ya sani ko karanta takardar nan bai yi ba saboda girmamawa ga wannan kwamiti da 'yan kwamitin da a cikin wannan kwamiti da al'ummar da a cikinsa ya sa muna hannu ko karanta ba so muna godiya ga wannan girmamawa da ya yi zuwa gare mu a babu shakka kamar yadda mai girma shugabanmu ya ambata cewa wannan kwamiti ya samu nasarori da yawa domin daga cikin nasarorin da wannan kwamiti ya samu gasar karatun alkur'ani ta bara da aka gudanar a jihar yobe a garin damaturu mun samu 'yan takara guda hudu waɗanda suka yi fice a ta ƙasa akwai wasu da cikin wannan masarauta ta gusau tsafi da kuma da talatan mafara babu shakka wannan gasa da aka ko wannan kwamiti shinsa ya samar da wani ɗan takara daga cikin wannan jihata mu kuma cikin wannan masarauta ta gusau wanda hayyar wakilci Najeriya da kuma an takara guda wanda ya zo daga karamar hukumar mulki ta shinkafi suka wakilci Najeriya ga gasa alkur'ani da aka yi ta ƙasa kuma ga matakai na ƙoli. Hayyar wajiya akwai wani ɗan takara guda wanda yake ɗane ga ɗaya daga cikin membobinmu Abdullahi Sadiq Sadiq yana ya halarci wata gasa ta karatun alkur'ani da aka gabatar a watannin da suka gabata wadda limamin madina sheikh al-huzaifi yake shiryawa kuma wannan ɗalibin shi ya zo na ɗaya da karatun alkur'ani mai girma gaba ɗaya har da shi tafsirinsa da kuma kira'at kira'o'i daban-daban wanda yake shi ya yi na ɗaya ga wannan mataki kuma shi zai wakilci najeriya duk lokacin da za a gabatar da wannan musabaka a Saudiya. Haka kuma hayya waje wannan kwamiti ya tura wani daga cikin 'yan takararmu domin ya wakilci jiha a gasar karatun alkur'ani da hukumar ƙasar Morocco take shiryawa a Abuja. Haka mun samu ɗalibi wanda ya zo na ɗaya ga wani mataki wanda kuma shi kansa shi ma shi zai wakilci Najeriya a wannan mataki da ya isti'ana wato babu nasarar da ta fi mutanenka kai gwamnan jiha duk inda za su tafi za su tafi cikin nishaɗi, za su tafi tare da guzurinsu ba tare da wato sun walakanta ba a kowa wannan shi ne babbat kulawa da kuma nasara domin duk inda za ka je a matsayin kana baƙo ya zama ba ka da cikakken guzuri to ilan ba za ka yi abubuwa cikin alhamdulillah muna yaba ma mai daraja gwamna akan haka akan ba da dukkan haƙƙin da kowa ya cancanta da abin da ake ba wanda zai bar jihar shi zuwa wata jiha domin wani aiki na musamman wanda muna godiya akan haka Allah ya saka masa da alkhairi abu na gaba muna yaba ma wannan masarauta game da yadda take ba da muhimmanci ga wannan gasar karatun alkur'ani a abin nake so in dan faɗakat a takaice wato wannan kwamiti wato yana da wasu ƙa'idoji wasu ƙa'idoji nan sun yi daidai da na jiha na ƙasa wanda jami'in sun ɗan kudu take shirya wasu ƙa'idoji wannan kwamiti shine ya zauna ya yi su amma duka waɗannan ƙa'idoji daga baya za a aiko da su a rubuce amma dai a takaice wannan kwamiti ba zai aminta da bayan wato ƙaramar hukuma ta tantance waɗanda za su shiga gasa an tace su an tace waɗanda za su wakilci masarauta an kawo ma kwamiti kwamiti ya rubuta har an fara karatu sannan a aiko a ce ba a yadda wani ya wakilci wannan yanki ba to muna fatan duk sadda za a aiko ɗan takara a tabbatar wanda aka yadda da shi ne za a aiko domin wakiltar wannan masarauta sannan kuma muna yabo ga masarauta kuma muna ƙara kira wadda su ah, yan jarida da muke tare da suwa assalamu alaikum <coughs> alhamdulillahi yau ga mu masarautar kusan ah, mun zo da ni da kwamitina domin mu kawo mu baya'a da gaiso ban girma ga mai martaba a a kusan bisa ga irin namijin ƙoƙarin da wannan masarauta ke yi kamar yadda wanda ya gabata ya faɗi dama aikin su ne abinda suka gada kenan to mun zo domin mu ƙara jinjina ma wannan masarauta da kuma in yi introducing din kwamiti na wannan musabuka wannan kwamiti kusan shekara guda mai daraja gwamna ya yi appointing ɗinmu domin mu tafiyar da harkar musabuka a cikin wannan jiha sanin kowa ne masu martabobi emiyoyi na wannan jiha su ne ke camo ma na harkar musabuka a kowace local government to ya kamata a ce mun sadu da su tun wancan lokaci na kawo membobi na mun yi mubai'a mun san juna to ayyuka sun yi mu samu damar yin haka ba sai yau ala ya ba mu dama a bisa ga haka wannan shi babban da abin da ya kawo mu Ah, kuma mu gaya muku cikin watannin nan kusan goma da nake jagorancin wannan kwamiti irin ah, rawar da muka taka ga musabukoki hawa-hawa da irin nasarorin da aka samu da irin bisa ga goyon baya da muka samu naku da kuma mu ƙara muku bayani bisa ga irin haɗin kai da goyon bayan da ita gwamnatin jihar zamfara state ke yi da tahiyar da wannan harka ta musabuka Ah, alhamdulillahi waɗannan bayanannuka ah, za ku ji su ga bakin mataimakin shugaba na wannan kwamiti malam yusuf abdullahi zai maku bayani nasarorin da muka samu shirye-shiryen da a gare mu gaba da kuma shawarwari da kuma irin gudunmawar da gwamnati ke bayarwa ga wannan kwamiti to ranar da aka ah, rantsar da mu bisa ga wannan aiki mun san masu martabobi suna ga kokarin su kamar yadda sakatare ya faɗi cewa kafin ma a tahi suna da nasu koordinatoci ya faɗi akwai gafuka gafuka wanda sai sun yi nasu tattancewa a tura kuma insha Allah za a ga cewa an ka tahi abinda an kai nan wurin za a ga cewa insha Allah shi abinda za a zama gare shi kuma an samu nasarori a haka a bisa haka zan ɗauki dogon lokaci ba zan hannunta abun magana ga mataimakina wanda zai maku bayani dalla-dalla game da wannan bizit namu da muka zo yanzu muna fatar Allah shi ba mai martaba lafiya nasarorin da muka samu a shekarar ta gabata muna fata Allah shi sa tsana mu samu nasarori fiye da haka goyon bayan da muka samu da haɗin kai ga gwamnati Allah shi ƙara mana shiya ah, muna godiya ƙwarai wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala da masarautu injiniya ahmad garban yandi tare da dukkan yan kwamitin shi da suka samu halarta a cikin wannan masarauta masu girma wayan kasa sauran ma'aikatan masarauta yan jarida assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a madadin mai martaba sarkin katsinan guso a dr ibrahim bello ofr yana tsayuwa gaban ku ina muku barka da zuwa wannan ziyara da kuka kawo ina kuma roƙon Allah madaukakin sarki yadda kuma kawo ta lahiya Allah ya mace ku gidajen ku lahiya amin sarkin gawas alhamdulillah dukkan bayani da mai girman shugaba na wannan kwamiti ya yi da kuma taimakin shi insha Allah yana tabbatar muku kun yi gaban mai martaba ba rage ba ƙari ya Allah ya so sannan a madadin mai martaba kuma ina roƙawa da mai girma ciyaman da adiba gusa wuna bunƙasa na yawan mutane to ba mu ki a mata kaso biyu ba na harkar musabaka saboda yawan al'umma yadda aka bayarwa shi yasa aka samun cunkoso na ɗalibai kuma shi yawa abinda an ka sani ne ba abinda aka yi cewa a rage ba ne to muna roƙon a ba muna da wannan koke namu sannan duk da ma wani bayani da nika sani yi shi mataimakinka ya yi game da ƙoƙarin masarauta wurin harkar musabaka amma abinda zan karawa zan ba da abinda ma a gada ka. wato tsaraba ta cewa a ji tsoron allah harkar rayuwa gaba ɗin ba ma wai an samu kwamiti ba sannan shi al'amari na addini kamar da kuka sani saboda duwa ayarin ku na gado malamai ne aikin da ka kai na rayuwa bai hana ka tunatarwa ko wace iri ce bisa ga nasi na alburadi mai girma to ina kira gare ku don girma allah ba don girman kowa ba a taimaka a sa hikimat sa tsoron allah cikin yaran masu karatun gada alkur'ani da uwayensu gabana nan bara mai martaba zai ba da kyautan motoci mukullan motoci